Bismillahir mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin halin yau wallafar Sarayya garam. Malam Basira Ado Goyal haifaffen garin Goyal ne wani gari a karamar hukumar Warawa. Karatun allo ne ya kawo shi cikin garin Kano inda ya sa himma har sai da Allah ya taimake shi ya haddace Alƙur'ani mai girma. Sannan hankali kuma ya fara sana'ar tura kura a kasuwar Singa. Da damuna zai tafi gida ya yi aikin gona gadan-gadan kasancewar al'ummar garin Goyal manoma ne. Duk da ya taso ne babu uba domin yana da karancin shekaru mahaifinsa ya rasu don haka ya yi birgimar tashi faɗin rayuwa tsakanin mahaifiyarsa da kuma 'yan uwan mahaifin nasa. Don haka ya haɗa jarinsa ya buɗe 'yar tireda a cikin unguwar da yake hayar ɗaki a unguwa uku a shekarar kuma aka yi masa aure da salamatu ɗiyar ƙanin mahaifiyarsa wadda asalin mahaifiyar tasa 'yar asalin gamawa ce ta jihar Bauchin Yakubu. Aure da rabon haihuwarsa ne ya kawo ta Gogel. Kenan salamatu ma daga gamawa aka ba shi ita. Ya taho da ita cikin Kano suna zaune lafiya cikin rufin asiri. Yarinyar ta farko da suka haifa bayan shekaru uku da aure sunanta Sumayya ba sunan kowa ta ce shi ba illa sunan Nana Sumayya, macen farko da ta yi shahada a musulunci, tare da fatan yarinyar ta samu albarkacin mai sunan. Haka suka ci gaba da rayuwarsu cikin rufin asirin Allah. Dukkaninsu sun dace da juna masu haƙuri ne da kuma wadatar zuci. Sai da Sumayya ta yi shekara takwas sannan aka haifi Sa'adatu, wadda sunan mahaifiyarsa ta ci. Daga shi har innarsa Salamatu suke kiranta da iya kamar yadda ake kiran mai sunan nata. A shekarar ne ko mahaifiyar tasa ta rasu, shi ya sa ya tattaro komai da yake da shi ya dawo Gogel ya siyar illa gona da ya bari wanda zai danga nomawa. Ya zo ya sayi wani madaidaicin gida a nan cikin unguwa, gidan a kan titi yake a kuma babban layi na unguwa uku. Haka rayuwarsa ta ci gaba da tafiya cikin haƙuri da godiyar Ubangiji. Har Sumayya ta kammala ƙaramar sakandare, manema suka yi mata ca kasancewar ta doguwar mace farasol irin fulanin gamawa. Idris shi ya fi kwanciya a ran Malam Basiru don haka ya ce ya bashi ba kuma ya buƙatar komai a gurinsa sai sadaki da musulunci ya wajabta. Komai zai mata idan ta je gidansa ya yi mata. Wannan karamci da iyayen Idris suka gani ya faranta ransu sosai suka girmama lamarin Sumayya da iyayenta. Kullum cikin jan kunnensa suke yi akan ya rike ta cikin aminci. Haka ya aurenta babu wani hidima ya ɗauke ta zuwa Oshabo ta jihar Osun inda yake aiki da babban bankin Najeriya a reshen jihar Osun ɗin. Don haka Sa'adatu ita kaɗai ta taso a gidansu domin kuwa ba ta wuce shekaru takwas ba aka aurar da yayarta kasancewar mahaifinsu bai wani damu da karatun boko ba. Muhimmi dai a gurinsa shine a haddace alƙur'ani. Tun kuma a kanta ba sake samun haihuwa ba shi yasa shakuwa mai yawa ce tsakaninta da iyayenta. har tana rasa gane wane ne ya fi santa a cikinsu yau da gobe aka ce bata bar komai ba iya ta kammala karamar sakandare amma ganin yadda ta kwallafa rai a boko da kuma yadda ba ta sauraron kowane saurayi ya sa malam basiru baranta ta tafi babbar sakandare kamar wasa aka zaɓe su sussu biyar a makarantar su ta ggc unguwa uku domin su rubuta jarrabawar shiga sakandare ta gwamnatin tarayya wato FGC Kano. Jarrabawar na fitowa kuwa sunanta ya fito cikin mutum uku da suka yi nasara. Ita kanta ta yi mamaki tunda duka ragowar da suka faɗi sun fita kokari. Ganin kuɗi tsululu da za a kashe a hidimar makaranta, Malam Basiru ya tabbatar ba makarantar ɗan talaka ba ce, ba shi da komai da kowa sai Allah. Shi yasa ya zaunar da ita ya ce, "Iya, kin sani ni ba mai kuɗi ba ne, ba ni da halin saka ki a wannan makarantar. Ki ci gaba da wacce kike yi kawai. Kin san dai ko yanzu idan kin sami mijin aure kuma na yadda da nagartarsa aurar da ke zan yi shiru ta yi amma a ranta tana jin ba karamin abin kunya bane a ce ta samu damar shiga babbar sakandare irin wannan amma a ce ba ta tafi ba bata san ma da wanne ido za ta kalli yan ajin nasu ba musamman Zainab Salisu ma'aji da suke kusan unguwa ɗaya. kuma ita ma ta ci makarantar tana da tabbacin za a kai ta tunda tana da yayyu ma'aikata kasancewarta mai tsananin tsafta da gayu sai ake mata kallon tamkar ta fito ne daga gidan wadata ita kuma ganin hakan ya sa ta yin alfahari musamman da bata da makusa a halittarta karfe takwas ta ɗauki wayar innarta ta shige ɗakin da yake mallakinta ne yar uwarta sumayya da a yanzu suke zaune a jos babban birnin jihar plateau da yaransu guda biyu abba da khalifa ta shiga ta yi wa flashin cikin wani lokaci ta biyo baya tana ɗaga kiran ta saka mata kukan da ta kasa yi a gaban iyayen nata jin kukanta ya yi matuƙar da hankalin sumayya ta shiga tambayar ta menene menene ya same ki jin yadda sumayya ta ɗaga murya a gigice ya janyo hankalin mijinta wanda yake karɓar shayin da ta haɗa masa cikin kukan ne ta faɗa mata yadda ta ci makaranta irin FGC Kano amma kuma babban su ya ce ba shi da kuɗin da za a saka ta a wannan makarantar dan Jim Sumayya ta yi kafin ta ce to in banda abin ki iya ba sai ki yi haƙuri ba kin san da nan duniya idan ba fa bai miki abu ba ba shi da hali ne da girman ki da komai ki zauna kina kuka akan abin da kika san ba da gangan aka ki yi miki shi ba shashshakar kukan ta ci gaba da yi Sumayya ta sake cewa kukan shagaba kike iya ni da ba a bar ni na gama makarantar ba fa turo baki ta yi kamar tana ganin ta ce to aikin yanzu maganar ki ta wuce kuma gaskiya anti ki na ce min iya da sauran Sumayya ta farta 'Yi haƙuri anti Sa'ada. Dan marmashi ta yi haɗi da jan majina sannan ta ce ina sabba. Sumayya ta ce gasu sun yi barci sun gaji. Aka Sumayya ta lallaba ƙanwarta ta har sai da ta yi dariya sannan suka yi sallama. Amma Sumayya tana jinjina halin ƙanwarta na yadda take kai kanta inda Allah bai kai ta ba. Mijin Sumayya da ya fahimci maganar su sai ya ƙudure ba a ransa amma bai yi mata maganar ba kamar yadda bata saka shi a cikin maganar su ba. Idan akwai abin da yake ƙara mata kima idansa, to rashin hayaniyarta da kuma ƙarancin burinta. Da wahalar gaske ta bude baki ta roƙe shi wani abu, kai shi zai iya cewa ma ba ta taɓa yi ba abin da ya yi mata shi kenan sai shi ne da ya fahimci halinta sai yake yawan kyautata wa iyayenta musamman da ya fahimci suna buƙatar taimako amma halinsu na wadatar zuci da riƙe girma ba su taɓa nunawa ba ballantana a gane. Kwanaki uku a tsakani ya tura kuɗi masu yawa ta hannun amintaccen amininsa akan ya je ya kai wa sarkin nasa a yi wa sa'adata hidimar makaranta wanda da ƙyar malam Basiru ya karɓa ya kira Sumayya ya yi mata faɗa akan me za ta ɗora wa mijinta nauyin da ba nasa ba rantsuwa ta dinga yi akan ita wallahi bata faɗa masa ba sai dai idan ya ji lokacin da suka yi waya da iya ne sannan kuma bai faɗa mata zai yi wannan abin ba ya ce to ki masa godiya kuɗi masu yawa ya aiko ki kuma ƙara yi masa biyayya ki ƙara haƙuri da shi kin ji shikenan sai aka fara shirye-shiryen shigar ta makaranta har komai ya kammala ana cikin shirye-shirye ne sai ga bafa ya zo da ɗirmemiyar katifa 'yar makaranta har da filo da kuma bargo ƙaramin size sabo dal a cikin jakarsa da mamaki mamaki inna ta hau duba katifar tana faɗin wannan katifar 'yan makaranta ce ai sai da ya zauna akan tabarmar da aka shimfiɗa domin shi sannan ya ce wallahi salamatu wani yaro ne muke gaisawa da shi tun ba yanzu ba a ɗan gaban tireda ta yake da shago kullum idan ya zo sai ya gaishe ni a haka muka yi sabo na gaske Ya kwanaki uku na faɗa masa 'yar wajena ta ci babbar sakandaren gwamnatin tarayya bawan allan nan sai ya zaci makarantar kwana ce tunda akwai ɓangaren boarding a ciki akwai kuma je ka dawo ya numfasa ya ɗauki kofar ruwan da aka ajiye masa ya sha sannan ya ɗora da cewa sai ganin sa na yi ɗazu da katifar nan wai ya kawo wa 'yar makaranta na ce kai ma kana fama da kanka ta yaya za ka takura kanka tun da ɗalibi ne a jami'ar bayero ya ce min yana shekarar karshe na ki karɓa tare da nuna masa ita ba ta kwana ta ci ba don haka ya mayar ya karɓi kuɗinsa nan ya rantse wai ba zai koma da ita ba tun da ya riga da ya siya kuma ya yi niyya a bata kawai ta dinga kwana a kai kuma abin mamaki har naira dubu biyu ya bani wai a siya mata littattafai Sai lokacin ne inda ta ce, "O, oh, mu kan mun gode wa Allah, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya sanya alkhairi da farin ciki a cikin rayuwarsa." Take kuma ya ce, "Iya, zo ki ɗauki katifar nan da bargon nan duka naki ne, wani yaron arziki ne ya baki, sai ki saka shi a cikin addu'o'inki." Da murna ta ja katifar tana faɗin, "Na gode, Allah ya saka masa da alkhairi." Baffa, yaya sunansa? sunansa Muktar, amma ni muntare nake ce masa kuma amsawa yake yi cike da girmamawa. Inna ma ta bi sauyin iya wurin murna tana sake ɗauko sabbin addu'o'i madalla da wannan yaro. Allah ya bashi ilimi mai amfani ya bashi mace ta gari. Daga iya harba fan suka hauri rigirgen amsawa da amin. Inna ta sake cewa sunansa mai daɗi amma ka ce masa wani mutari ni kan mutar zan ce nan saka saka mata dariya sa'ada na cewa "Ai aiko dai inna gara ma ki ce mutarin a daren ranar ta fito da yar tsohuwar katifar ta da ta zama tamkar tsamma ta shimfada sabuwa cike da zumudi. a ranta tana ta kwararawa wanda ya siya mata wannan katifar fatan alkhairi shigar ta makarantar sai ya kara mata girman buri saboda yadda ta haɗu da ƙawaye fekakku wanda suka fita rawar kai da wayewa kusan dukkan ɗaliban makarantar 'ya'yan masu da shi ne ko kuma na ma'aikatan gwamnati da suke daraja ilimi art class ta zaɓa a burinta na son zama barista ba a kammala farkon zangon karatu ba sai da sabo da shakuwa ta shiga tsakaninta da halima mu'az matazo safina usman bunkure da humaira surat waɗanda dukkan su iyayensu masu ƙumbar susa ne ita ce kaɗai 'yar talaka ko halima da ba wani kuɗi ke gare su ba sun wuce matsayin su sa'ada Tunda babanta ma'aikaci ne a ma'aikatar Revenue, yayin da mahaifiyarta take principal a wata makarantar 'yan mata ta gwamnatin jiha. Ita Sa'adatu kawai kwalliya da gayu ne ya janyo mata kawaye, tunda tana samun abubuwa masu tsada daga 'yar uwarta Sumayya. Tunda suka haɗa group, ba su cika mai da hankali akan karatun su ba, illa kwalliya da kuma soyayya, tunda kowa ya san FGC Kano ko education ake yi, ma'ana makarantar maza da mata ne a haɗe. Dukkaninsu suna da samariya a ajin, idan ka ɗauke Halima da ta ce ta fi ƙarfin soyayya da yara ƙananu kasancewar tana da saurayi na gaske a gida wanda ya kasance ɗan ƙawar mamanta ne. Khalil Ibrahim na cikin wanda suke son Sa'adatu bashar mahaifinsa ne kwamishinan ilimi na Kano a wancan lokacin ita ma kuma ya kwanta mata a rai. Don haka tana kula shi dukkan kuɗaɗensa na kashewa a makaranta akan ta yake karewa wani lokacin ma har fakon idan mahaifiyarsa yake ya ɗebo mata kuɗi kasancewar ta shahararriyar 'yar kasuwa domin Dubai take fita ta shigo da kayayyakin mata na alfarma wani lokacin har da a baya da lace yake ɗaukowa domin ya baiwa sa'adatu suna da ƙoƙari amma da yake ba sa mai da hankali akan karatunsu sai suka sha mugun kaye halimar ta kasance ogarsu saboda duk ta fi su kokari ta kuma fi su izza da buri ita ce kawai ta yi ta shida amma kowace a cikin su ta wuce ta ashirin sa'adatu ita ce kashin baya ta kai ta talatin tunda duk sun fita background ɗin makaranta mai kyau Dukkansu jikinsu ne ya yi sanyi da ganin wannan sakamako, amma Sa'adatu ba ta wani damu ba, tunda dai ta san daga inna har babban nasu sun san tana da kokari a makarantar da ta baro zai yi wahalar gaske ma a tuhume ta in dai ba su mayyace ta zo garin ba a cikin wannan yanayi suka kammala SS1 suka shiga aji biyar budurci sosai ya bayyana a jikinsu duk wanda ke FGC Kano ya san da zaman Four Stars Barin Sa'adatu Gogel ba wai kyau tafi su ba, a'a kawai ita ma abociyar kwalliya ce, kusan kowanne tam sai ta san yadda ta yi tsakanin ƙarya da gaskiya an sabunta mata uniform. sannan komai nata mai tsada ne tun daga kan sandal da kuma su sumayya ta tsaya mata a wannan bangaren duk kuwa da cewa tana mamakin yadda kowanne hutu sai ta canja komai hakan ya sa ta saji a cikin 'ya'yan masu wadatar har ma ta fi su ɗaukar ido musamman saboda kirar jikinta zangon karatu na biyu a aji biyar ɗinsu aka turo sab sabbin 'yan hidimar ƙasa cikinsu har da Muktar Kabir Bici. Ranar da ya fara shiga ajinsu a matsayin malamin harshen Turanci, babu abin da ya musu illa introduction, wato gabatar da kai, ya sanar musu zai koyar da su harshen Turanci. Bayan sun masa barka da zuwa sai ya buƙaci da kowannen su ya tashi gabatar da kansa, kamar dai yadda ya yi. Sa'adatu da hankalinta ya yi nisa wurin rubuta wa Khalil Ibrahim reply ɗin wasikar da ya rubuta mata na cewa zai je school shop mai take so ta ce, bata san har an zo kanta ba, sai da Halima ta ce Gogel sannan nan ta firgita ta miƙe ba tare da ta rufe takardar da take rubuta reply ɗin ba cike da yanga da iya yi ta ce suna na Sa'aratu Bashir Gogel daidai lokacin da ya so jikin Dex ɗin nata ya sa hannu yana nazarin rubutun da ya ɗauke mata hankali bai ce ufan ba ya ɗauki takardar ya zira aljihunsa wucewa yana faɗin next har aka kammala ya cinye period ɗinsa ya fice tare da takardar takaici ne ya kama ta ta fara tunanin to me ma ta rubuta ne na gode da kulawa Khalil komai ka gani in dai ya burge ka ni ma zai barge ni sa'a love you abinda ta rubuta kenan haka kawai ta ji cin wannan malamin da ya kira kansa da muktar ya kama ta ina ruwansa da ita daga zuwan sa washe gari da ya shiga karatu sosai ya zazzaga musu a cikin turancin da ya kama bakinsa tamkar a kasar ingila ya girma yayi tambayar an fahimta ko akwai mai tambaya serious student din ciki ne suka shiga tambayar abin da su fahimta ba shi kuma ya sake bayani a hankali dalla-dalla har kowa ya ce ya fahimta sai ya ce to shikenan zai yi tambaya ba zato ya nuna sa'aratu bashir matar wai da tashi ta yi masa bayanin yadda ta fahimci topic ɗin da ya gama bayani. Nan da nan ta ji ta muzanta saboda ba wani fahimta ta yi sosai ba. Ta miƙe tana rarraba ido ta kasa furta kalma ko guda ɗaya a cikin tambayoyin da yake mata. Da ƙyar ta ce ban gane explanation ɗin ba dama. Ido ya zuba mata ya ce ba fa da Hausa muke magana ba da English ne. Kunya ce ta kama ta wato har ya gane bata iya mayar da magana da Turanci ba ya sake cewa sai na tambaye ku gaba ɗayan ku kun gane amma baki ce komai ba. Ita dai ba baki sai ido tana jin wata kunya na kama ta ya daɗe yana nazarinta sannan yace ta zauna ya sake yin bayani sosai a lokacin ne kuma ta mai da hankali tana sauraro tunda tana jin maganar wurin mayarwa ne kawai yake yi mata tasgaro cikin kankanin lokaci ya fahimci ita da yan group din su babu abin da suka sa a gaba irin kwalliya da soyayya musamman idan class ba teacher to hirar kenan canjin malaman aji aka yi ciki kuwa har da class master din B class na SS2 wato ajin su Sa'adatu nan take kuma aka saka Muktar Kabir Bichi a matsayin class master ɗinsa na yanzu. Wannan damar da ya samu ne ya kudure a ransa sai ya canja waɗannan ɗaliban. Abu na farko da ya yi musu ya rarraba musu gurin zama ya cilla su ta yadda sai dai hange daga nesa. Haka kawai ya ji duk ya fi jin haushin Sa'adatu saboda ya lura wadda ta haɗa kai da su ɗin sun ma fi ta dama domin kullum sai ya ga an kawo su a motoci masu kyau an kuma zo an ɗauke su saɓanin ita da take zuwa da kanta a cikin ta sauko mashin. Ƙawarta da yake ganin suna zuwa tare Zainab ma'aji san ba halinsa ɗaya ba ba ta da hayaniya tana komai da hankali wurin karatu duk da cewa ita tana C class ne ajin commercial amma yayi nazarin sa ya gane buri da ra'ayin Sa'adatu ya kirewa mu'amala da irin su Zainab saboda haka sai ya fi matsa mata kullum da kalar tambayar da zai yi mata wadda ke sawa ta muzanta abin da ya lura da shi ba wai kokari ne Sa'adatu ba ta da shi ba illa mai da hankali ne ba ta yi sannan kuma tana da rashin kwarin gwiwa akan kanta tunda ya gane tsoron kar a yi mata dariya yasa ba ta son yin magana da turanci wannan matsin da ya yi mata sai ya janyo tsanar saranta ta shiga fargabar zuwan period ɗinsa a haka har aka yi jarrabawar gwaji ganin a kowane darasi ba ta baka komai ba sai shiririta sai ya canja salo ya fara disga a gaban aji ta hanyar kiranta da sunaye kala-kala da suke nuni da abin da ta sani sai dai ta wanke uniform ta yi yanga amma MT Brand har ce mata yake yi bata dace da wannan makarantar ba sannan kullum cikin bada misali da zakakuran ɗalibai masu azama yake yi takaicin ta ɗaya yadda kullum misalin sa baya wuce da Farida Nasar tun filazar ita jinin ta bai haɗu da Farida ba duk kuwa da ba ajin su ɗaya ba Farida a science class take doguwa ce siririya sosai fara kalbo zuwa gashin ta har gadan baya farkon zuwan ta makaranta har nuna ta ake yi na yadda take tuma a cuci a kanta saboda saboda idan ta tuke gashin girma yake yi sai a hankali ne aka gane ba a cuci ba ne gashinta ne mai sanyin hali ce ko kaɗan ba ta da kwarafniya ba ta kuma shiga harkar ƙawaye ƙawarta ɗaya kullum za ka gansa tare wato rakayya mustapha ga ilimi kamar me don kuwa tana cikin 'yan gaba-gaba na ɗalibai masu hazaƙa a duka faɗin makarantar sannan iyayenta masu wadata ne domin mahaifinta ambasadan Nijeriya da Nijar ne. waɗannan abubuwan da farida ta haɗa sai wasu cikin ɗalibai suke mata kallon mai girman kai da ɗaukar ita wata ce yasa take ganin ta wuce kula su shi yasa su ma ba sa wani harka da ita ba ta da farin jini a tsakanin set ɗinta barin ma da fosters da suke ganin sai dai ta nuna musu kyan fuska amma ba dai na jiki ba yawan misalin da yake yi da farida ya ƙara tsanarta a zuciyar sa'adatu cikin abubuwan da ba za ta manta da su ba in har za ta tuna rayuwarta a FGC Kano shine ranar da ya yi musu dictation wato yana faɗa suna rubutawa ita kuma slow writer ce kafin ta kammala rubuta wata kalmar ya faɗi ta gaba kan dole ta haƙura da abin ashe yana lura da ita sai da ya gama ta ji ya kira sunanta Sa'adatu Bashir where is your note cikin dururu cewa da tsoron yadda zai kunyata ta murya na rawa ta tattaro kalmar da zai fahimce ta a gajarta ce my pen stop kafin ya yi magana an yi atishawa mai ƙarfin gaske wadda ta iya shege ce ba kowa ba ne illa Fahad Awal wanda shi ma haushin yadda ta zaɓi Khalil ta bar shi ne yake sa shi yake jin daɗin dizgin da ake yi mata hannu ya miƙa mata yana cewa let me see zuciyarta ta buga amma hakan ta miƙa masa ya duba ya ga lafiyar biran kalau ya watsa mata kallo tare da cewa out of my class i'm tired of your manners ta miƙe sai kuma ta tsaya ta ce i'm sorry sir cikin tsawa ya ce don't sorry me say sorry to your parent who are keep wasting their money jin haka yasa ta fita hawaye cika idanuwanta a baranda ta tsaya amma sai ya leƙa ya ce mata on your knees kuka sosai ne ya kwace mata a ranta tana tambayar kanta me ta yi masa ne da yake wulakanta ta mai yasa ya matsa mata saboda ba ta da kokari ne dalilin take ta ji inda ya kokari zai sa ta tsiyar da mutum mutunci a idan wannan mutumin da yanke wa tozarci cibiya to kuwa za ta nemo shi a ko ina yake sai da ya kammala darasin sannan ya fito ya ce ina son ki Arnold ɗin boyfriend ɗinki ki kwafa domin na san ba za ki iya rubutawa da kanki ba idan kuma ba haka ba ya girgiza kansa ba tare da ya faɗi abin da zai biyo baya ba ya wuce ta yana sake faɗin you can go back to your class tsawon lokaci ta shafe a gurin tana kuka tsabar bakin ciki zuciyarta kamar ta fashe har sai da ta hango Mr. Uche wanda yake ɗaukan su darasin economics sannan ta miƙe tana karkaɗe jikinta ta shige ajin tana ganin waɗanda dama suna jin haushinta ita da 'yan grup ɗinsu suna binta da wani irin kallo mai kama da murna tsananin matsin da onkul muktar yake wa sa'adatu ya sa ta zama mai sharu-sharu ta yi matuƙar rage kauɗi da iyayi kullum tana riƙe da littafin koyon turanci ire-iren stitch yourself ta sake manne wa safina usman Kasancewar Safina girman Legas ce mafi yawan maganar ta turanci ne don haka ba ta yarda su yi magana da Hausa tare da Safina ita ma kuma Safina ba ta gajiya da gyara mata inda ta ji ta yi kuskure ba ɗauki lokaci mai tsayi ba ta fara rage tsoron kar ta yi turanci a yi mata dariya ganin tana iya mayar da magana cikin harshen da yake yi mata nauyi sai kuma ta mai da hankali akan ragowar darussa gaba ɗaya ta yi matukar rage shiririta yanga da hirar soyayya da dukkan wata sharholiya da suke yi abu ɗaya ne bata bari ba kwalliya wacce wannan ka kam a jininta yake sa halima cewa suke yi ba su ga malamin da zai uzura musu babu dalili ba su yi sa ba ita ko tsaki take ji a fili ta yi shiru a zuciyarta ko cewa take yi aiko ya ga kun iya turanci ne kuma yana ganin yadda ake zuwa ɗaukar ku a motoci na garari ni kuwa ya ga ba ko ɗaya dole kowace shara ya ɗebo ya juye a kaina tabbas tana ta takaicin yadda ita kadai yake gallazawa shi kuma ganin yadda ta yi laushi ta komai da hankali akan karatunta sai ya sassauta mata duk kuwa da zai yi wahalar gaske ya yi darasi bai ce ta tashi ta yi bayanin yadda ta fahimci darasin ba kawai dai kyara da dizgin ya rage a haka har suka yi jarrabawar mock wacce duk ɗalibi yake tsoro da fargabar kar ya faɗi ana yin hutu da kwana biyu mijin mai ya turo takanas ya ɗauki ƙannansa 'yan mata guda biyu da 'yar autar ɗakin su da kuma wadda suka haɗa uba 'yar amaryar babansu sai ya roƙi su sa'adatu akan ya ba su ita ta yi musu hutu tare da ƙannansa babu musu ko ya amince har gida suka zo suka ɗauke ta sannan suka ɗauki hanyar jos Wannan wutan yana cikin abubuwan da Sa'ada ba ta mantawa da shi domin kuwa ta yi matukar jin daɗin zama da kannan Idris yadda suka kasance yara kamammu marasa hayaniya amma kuma 'yan kwalliya ne sosai suma ma shi yasa abotar ta ta yi daɗi. Sumayya kuma ba ta matsa musu hatta abinci wanda suke so shi za ta ce su yi. Mai gidan kuma kusan kullum sai ya sa direba ya zagaya da su sun gagari da wuraren shakatawa sannan kuma duk fita sai ya ba su kuɗin kashewa wanda babu abin da suke saya sai kayan kwalliya ko kuma abin da ya shafi sutura. Babu abin da ya dame su illa tunanin mock exam din da suke fargabar fitowarta tunda su set ɗaya suke amma makaranta daban-daban. Haka suka ƙare hutunsu cikin jin daɗi da mutunta juna. Idris da kansa ya kawo su har gida tare da kayan tsaraba niki-niki barin ma dankalin turawa da dangin su cabbage da karas hatta da atile kamar wanda za a yi wata ana ci. Bafarin inna sai godiya suke yi tare da sake godiya ga Allah na yadda Sumayya ta sami mijin da ya san alkhairi yake kuma rama alkhairi da alkhairi. Barin ma idan ta zauna tana bawa inna labarin tsari da daular da anti sumayya ke ciki sai dai ta yi marmashi kawai mai nuna yadda zuciyarta ke cike da farin ciki ba za ta yi magana ba sai dai ta bige da cewa ke ma Allah ya baki majarrafin asiri ya sa ki dace kamar na yar uwarki sumayya ita kuwa kai tsaye take cewa amma fa inna gaskiya ni ba na son irin tsarin sa a ce mutum duk inda matarka za ta fita sai ka ce ta wani zumbala hijabi har ƙasa kuma dole sai an saka safa ko ɗan wannan mazahabar ne cikin mamaki innar take zuba mata ido tare ta fa hannu tana sallami ta ce ke kuwa iya wannan tsarin da yake yi na martaba shari'a ne bai miki ba namijin kwarai shi ke kishin matarsa ya killace ta ya tsare mata dukkanin abin da yake haƙi a kansa daular da ya sanya ta a ciki ta burge ki kina kuma fatan ki samu irin ta. amma abin mamaki hijabin da ubangiji ne ya ce a saka shi ne bai miki ba anya iya baffanku bai yi kuskuren barin ki shiga wannan makarantar da take sake girmama burinki ba da ta ce 하바 있나 Ni fa ba cewa ne kar a saka hijabi ba. Gani nayi tana da tsala tsalan dogayen riguna tun daga kan 'yan kasashen Oman, Qatar, Saudi, Dubai, matsadar gaske masu kauri. Amma wai dan ƙauyanci sai a kawo hijabi a maka bayan su karan kansu hijaban ne. Ta faɗa tana fashewa da dariya. Ita kam in na faɗi take Allah ya shirye ki iya. Ta miƙe ta yi tsakar gida tana faɗin wannan dogon borin naki yana bani mamaki. Banda ƙarya da fariya da kai kanka inda Allah bai kai ka ba gidan uban wa kika san ƙasashen da suke sarrafa sarrafa riguna masu tsada na ga dai ke kan baki da halin samun su banda Allah ya yi miki gata ya baki yar uwa mai halin girma tana baki kwancen su wasu ma ko saka su ba ta yi take baki amma har zaki zauna ki karkace baki kina min lissafin inda ake sarrafa su ta cika fam saura ta fashe cikin turo baki ta ce to inna na gode tun da gori kike min mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. thank you